wato jama'a barka mu ne a zuwan wannan lokaci da kalafuwar Radio Ministry. Ni dan wanko Basiru na samu kai kanku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a kafin mu fara wazi ya kamata he mu yi addu'a. Saboda haka na Allah roko ni ya fa muna zunubi, ya fa maka zunubi, ya fa ya mu zunubi, ya kara muna albarka, ya ba mu zaman lafiya, ya bar abinda muka yi da shi duka Allah ya sa muna albarka da shi. kai da ka ji na na ma Allah roko ni kawai si Allah sha maka zam albarka da zamanka Allah bari abin da kake yin duka Allah bari zama maka amfani na wannan roko ni da sunan Yesu Kristo sai a ce amen to da bayan mun gama haka ni daga kawo muku wannan wazi sunana Bashiru na samu wato jama'a <clears throat> yau magana mu ni da mu karanta daga John 3 chapter 3 a wurin ne muka ji akwai wani mutum wani shugaba ya zo wurin a yesu kristo ya gama yesu kristo kamar mun sani dai kai mutumin allah ne saboda abin mama irin mamacin da kake yi da in kai ba mutumin allah ba ba ka yi waɗannan mamaci shi yasa mun san kamar kai mutumin allah ne shi ne yesu ya ce masu kamar kamar lalle ka sai ka fari inda ni mutumin allah ne ni kuma na gaya maka kafin ka shiga aljanna ya fi dai an kuma afe ka sannan ka shiga ba ka saka afe ka ba ba kai ka shiga aljanna a wurin allah gobe ciyama shi ne nicodemus ya ce ma yesu kamar yaya ni da yi a shiga afe ni ni da na girma haka ni da na yi sofo haka yaya ni kuma za kuma shiga afe ni sannan in shiga aljanna shi ne yake gaya masu kama haka ne dai ya kamata ka yi shi na wurin eh, ne wurin ni eh, za yi abun koya saboda dukan mutanen duniya muna da zunubi saboda kakanmu dukan mutane muna da zunubi saboda zunubin ba ku ya ka shiga aljanna dai sannan ka samu gafura da zunubinka ya fi dai ka cira yesu ka iska zuciyanka ka cira yesu ya zo wurinka ka je ka ce ma yesu ka ce ma yesu ka nuna masa zunubanka duka da irin da kafin afirka in ka na da zunubi babban ka na da zunubi kafin ka ka shiga cikin duniyan ga da zunubi ne dai aka afirka saboda batun zunubi ne yesu kristo kai gara mana haka kafin a ce kai ka shiga aljanna da ka shiga aljanna ne ya fi dai ka yi tuba da zunubi yesu yana gara mana kamar mu yi tuba da zunuba mu kenan sai yasa kafin ka shiga aljanna ka yi tuba da zunubi yaya ne Allah maganan Allah ya gara mana kaman kowa ya kowa dan zunubi ne saboda kakanmu a lokacin a dama Allah ya halata ya gama halittan sama da duniya sai ya sha wani mutum guda kaman shi ya kiyaye ta a wurin ya gyara wani wuri ne sai shema mutum kuma ya kiyaye ta wannan wuri si da matansa kiyaye ta si wani wannan wurin sunansi eh, garden eden ne a wurin ne Adamu kakanmu sai ya yi zunubi da matansa. Wurin ni Allah ya gaya musu kaman ko itacen da ke a cikin gadon ga cikin duniyan ga kana da dama da iko ka ci da shi amma akwai wata gudan da ke tsakanin gonan tsakanin gadon wannan gonan wannan itace da yayansa ba za ka taba ba ran da za ka ci da ka taba shi ran ni da ka mutu sini da satan ya ji inda Allah ya gama mutum abinda Allah ya bashi mutum da ikon da Allah ya ba shi mutum sai ya juye kansu maciji sai ya zo matan mutumin nan matan adamu wurin nan wurinta ya zo ya ce mata kamar in ji Allah ya ce ka ci kowane itacen daga wannan guwa nan shi ne matan mutumin ya ce masu tana kuma kai mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gona amma akwai wata gudan da ke tsakanin e wannan ne ba mu yi mu ci e wannan Allah ya ce ran da za mu ci za mu mutu ne shi ne sitani ke kama matan adamu kaman ba da ku mutu ba Allah ya sani kaman ran da aka ci zan da za ka ci wannan da idon ka dai bure ni za ka sama kamar shi Allah ne shi yasa da matan ta yi haka ta ce kamar a ah, haka ne Allah yake Allah yana so bai so ni mu e bure shine ta ci wannan itace wannan yayan itacen nan ta ci da dace ya kuma kai ma mijinta sai shi kuwa ya ci da bayan sun ci wannan itacen sai idoninsu suka bure da suka ji wani Allah ya zuwa wurin sai suka boye da wurin ne Allah ya ce ya ce musu kaman in ji kun ci itacen da yayan da na shekar ku ci kun kuwa ci sini mutumin ya ce ma Allah kaman <clears throat> matan da ka bani na matan da ka, bani na ita ta rure ni ita na bani sai na kuwa ci Allah ya tambayi matar kaman menene wanda ka yi shi ne matan ka ce ma Allah kaman sitani maciji ne ya lura ni sai na kuwa ci shi ne ya tambayi maciji kaman ya ya ni haka yi haka saboda haka saboda kai daga yau da cikinka da ka tafiya da kuma kasa ne da ka ta ce sai dai Allah ya sirmesi Allah ya kesinsa cikin abubuwan da ga sai shi mashiji ne Allah ya yi masa haka da yayan da cikinsa sai yana tafiya da shi sai ya koce ma matanka kuma saboda abin da ka yi daga yau da da azaba ne da ka afe yaya shi yasa mata ka yi afe da, azaba da cikin yawon da cikin azaba ne ake kawo yaya saboda haka shi ma za kuma ce ma mutumin kuma kamar saboda ka ji matanka ka ci da itacen da na ce karkacin na saboda kai na sinimai a kasa ne daga yau da zufa zufanka ne za ka ta ci abinci sai yasa kowane mutum ka samu abinci kowane mutum kowane namiji ka samu kudi ko da ka samu abinci ne za ka yi tafiya za ka yi aki ne sosai da zufa ne za ka samu abinci ka ce ba mu da kaman dabobin da suna tafiya kawai ne sai suna ci dama haka ne mutumin yake amma yanzu ba ka samu haka yanzu dai sai dai ka yi ka yi aiki yanzu sai sai dai ka yi zifa sosai sannan ka samu abinci saboda wannan zunubin da matan adamu da setani da ya juya maciji suka kawo mutanen duka duniyan duka dukanmu da mutanen da muke cikin duniya dukanmu muna ciki kafin a kawo yaro shi yana zunubi ne a cikin matan yaron nan sannan a afe shi ya tun yi zunubi jininta duka ya zama mai zunubi ne saboda haka zunubi kowa na da zunubi saboda haka mun gani akwai wata yara kamar fafiya kuma sun fara aiki sun fara karya sun fara yin zunubi ba wani ba wani sukun da aka koyi mutum inda aka yi zunubi kafin yaron nan ya tafi ya tuncin inda ake zunubi inda ake karya inda ake sata inda ake abubuwa daban-daban da bai da kyau siyasa an afe ni da su siyasa siyasa da Allah ya dube inda duniya yake sai ya kawo ransa ya kawo annabi isa ya kawo yesu kristo kamar in ka sani kana da zunubi mun ka san dai in dai mun san kamar muna da zunubi zo wurin yesu mu zo wurinsa sai siri zai yafa muna zunubi saboda haka ana cira ka ni ka zo wurin Yesu saboda haka na goya ma ka ni ka zo wurin Yesu saboda haka yau da kan da kai ji na si ka yi darin kai wata shila gome ba ka ci haka ba ka jin haka kuma in ka ji na sai ka ba da kainka ka bude zuciyanka ka ce ma Yesu sai ka wance ka da zuninsa wurin ni za ka samu gafara kajin inda ya gaya ma Nicodemus sannan ka shiga aljanna da gobe kenan gobe da sai an kuma haife ka sai an suka haife ka sannan ka shiga aljanna abin da yake gwara mana sai dai ya zama mutumin sabo sai mun zama kamar yaro sannan mu samu aljanna ka shiga menene zaka yaya ne za ka ga wannan abu abin da yake gwara mana kawai ne ka zo wurin yeshi ba shi a zuciyanka ba shi a zamanka ba shi a rayuwanka ba shi a kudinka ba shi abin da kake da duka ka sa a hannun yesu kristo da shi a wurin ne za ka zama dan kristiyan a wurin ne za ka bi shi a wurin ne za ka zama nasi sai kai kuma shi kuma ya zama naka a wurin ne za ka yi addu'a za ka kira shi da dare ne kuma zai amsa ka ne kana ji na yawa ne naka in kana in kana ka sani dai kana da zunubi kuwa ka bure zuciya yanzu ka yi wannan aduwa tare da ni ka ce ni wa ne da zunubi ma aka haife ni saboda haka na da zunubi saboda haka na shira ka ni yesu kristo zo ka shiga na, zama da rayuwa ya yafe mini zunuba na duka kamar yadda na yafa dan na da zunubansu wance na duka sai ka shika rayuwar zama tare da ni gobe ciyaman zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen don ka yi wannan addu'a yanzu kai dan kristiyan kenan yanzu ka zama kristiyan kenan yanzu abinda ya, kamata ka yi ka nemi wani cecin da ya kusa da kai sai ka shiga ka zama wurin nan ka yi koye bible tare da su da mutanen allah haka ne za ka yi girma haka ne za ka kuma je a gaba da halinka haka ne za ka yi ka juya halinka a wurin yesu kristo ina maka godiya ne ina maka roko ne da sunan yesu kristo kai da ka yi ji na wata shida kana da wani abin ne wana da wana kana da wani abin da za ka tambaya ne yanzu ne hanya sai ka yi tambaya to baka da wani abin da za ka tambaya kuma